لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin abin da ya shafi zantuttuka na gaskiya ko kuma hakikanin gaskiya wanda malam ya mana bayani ne tsayi a kansa musamman wajen fashin baki na ɗaya daga cikin zantuttukan magabata wanda yake cewa shine gaskiya shine wanda ma'ana bai tsayawa a cikin yanayi guda ɗaya wanda kuma bai da gaskiya shi ke tsayuwa a wajen yanayi guda ɗaya wanda a fashin bakin zancensa yake nuna cewa lallai shi mai gaskiya abin nufi da zancensa shi ne bai ta takaita kan aiki guda ɗaya wajen neman kusanci da Allah wani ayyuka na alkhairi za ka same shi ma'ana a cikinsu yake yana kai kawo yana mai neman wato inda zai samu tsira ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka ne har ma yake ba da misalin cewa ko da a ce ya kai ga wani matsayi wannan matsayin nasa bai hana ma'ana ya shiga ko ya shagantu da wani ayyuka bai jin kunyar cewa ko za a ga faduwansa a gaban mutane saboda matsayinsa wanda ya ba da misalai da yawa akan haka kuma kamar yadda muka ba da misali kamar na manzo sallallahu alaihi wasallama sallama kasancewar shi annabi amma duk da haka kuma yana cuɗanya da sahabbansa wajen ayyuka na neman lada duk da kuwa cewa shi ke sama da su gaba ɗaya amma bai kallon wannan abin yakan kalli abin da zai yi ne domin ya tarbiyyantar da su ya ƙarfafa su domin ya ce bayan ya gama bayani akan wannan ya ce fa kalamu abin ƙasimin junai haƙƙun zancen wannan mutumin zance ne na gaskiya kalamun wasiqun fi sidqi zance ne wanda yake na tabbaci akan gaskiya alimun bi tafasilihi wa afatihi ma'ana yana sane da rabarabansa da kuma abubuwan da suke wato cin karo da shi wa mawadi'u ishtibahihi bil kari. wa aidan haka nan yace fa hamlu sidqi ka hamlil jibali rawasi ma'ana daukan al'amari na gaskiya mutum ya yi riko da gaskiya ya tashi ya ce zai tsaya da gaskiya so kamar fa wanda zai ɗauki manya-manyan duwatsu ne kamar a ce ka ɗauki wani babban dutse ne la yutiquhu illa ashabil azaimi ba masu iya wannan gaskiya sai ma himma mafi girma ana duk ya ce zai riƙe gaskiya to sai ya zama mai himma ne kwarai da gaskiya فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل haka za ka ga suna ta kai kawo a cikin gaskiya din nan mana kai kawo na wanda yake cikin wani aiki mai wahalan gaske ya ce wa riya'u wal kadibu khafifun karishatu la yajidu lahu sahibu tiklan albatta amma an ka kalli riya da karya su ba su da wahala ba su da nauyi kamar yadda ma'ana iska ne take ɗaukan gashi tana yawo da shi da haka ba wani abu bane mai wahala gaskiya kenan ta fi wahala ƙarya ita ce ba ta da wahala da haka ya ce fa huwa hamilun lahu fi ayyi mawdi'in ittafaqa bila ta'bin wala mashaqqatin wala kulfa da haka ne ƙarya ko mai riya duk wajen da ya samu ba tare da wahala ba ba tare da gajiyawa ba zai iya sake ƙaryarsa kuma zai iya sakewa a cikin wannan fa huwa la takallabu tahta hamlihi wa la yajidu fi baya ganin nauyin wannan abin kuma ma'ana bai ganin wahalar ma'ana abin da zai samu a cikin ƙaryar sabanin mai gaskiya wa qala ba'u wasu suka ce abin nufi da gaskiya la yashin mura'i hatta sirki abdun da ana nafsahu aw gairahu cewa duk wanda yake ma'ana mai yaudara ne ga waninsa ko ga kansa suka ce wannan bai shafi kamshin gaskiya ba ana gaskiya babu yaudara a cikinta wa qala ba'dhum wasu suka ce as-sadiqu alladhi yatahayya alahu an yamuta wa la yastahi min sirrihi law kashafa suka ce mai gaskiya shine wanda a kullun shirin mutuwa yake kuma koda an bayyana abin da yake a koye bai jin kunya ma'ana da wajensa da cikinsa duka ɗaya ne mana abin da yake a ɓoye ba abin da zai ji kunyar a bayyana shi a cikin mutane ba ne. wannan shine mai gaskiya zai ce kamar yadda Allah ya ce fataman nawul mauta in kuntum salihi in dai kuma masu gaskiya ne to ku yi goron mutuwa kenan ma'ana mai gaskiya ko da a ce wani abu zai kai shi ga rasa rayuwar shi akan gaskiyar nan bai jin kunya la ya kafu billahi lawmata la'i bai jin tsoron zargin masu zargi qultu mala yace hadhihi al-aya fi halin nasi kalamun ma'ruf wannan ayar mutane sun yi maganganu da yawa akai kalu wasu suka ce innaha mu'jizatun linnabi sallallahu alaihi wa sallama a'jaza biha al-yahud to mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya kalu balanci yahuda da ita wada'ahum yayi kiransu ila tamannil mauti cewa su yi burin mutuwa wa akbara kuma Allah ya bada labarin cewa annahum la yatamannawhu abadan har abada kuma ba za su yi burin mutuwa ba domin ba sa son mutuwa ya ce wa hada alamu min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wa sallam wannan yana daga cikin alamomin gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam illa yumkin al-ittila'u ala bawatinihim illa bi akhbari ghaibi domin kuwa ba yanda za a san abin da ke cikin zuciyarsu sai da labari na gaibi walam yantuki Allahu alsinatahum bi tamannihi abadan kuma Allah bai sa sun furta burin mutuwar ba Allah ya in dai har da gaske suke yi tamannawul mauta to kace su yi burin mutuwa in kuntum salihin to Allah ya ce wala yatamannawnahu abadan kenan tunda ba za su yi burin mutuwar ba tunda sun ce su suka fi kowa a wajen Allah kuma amma ba sa burin mutuwa ya nuna abin da suke faɗa ƙarya ne ba gaskiya ba wa qala ta'ifatun wasu kuma akan ayar suka ce lamma idda'atil yahud lokacin da yahuda suka yi da'awar cewa anna lahum darul akhiratu inda Allah suka ce lahira ta su ce su kadai zalla banda wasun su gane khalisatan min dunin nasu cewa su kadai suka kebanci da rabon lahira banda kowa kowa azaba za a mishi amma banda su wa annahum abna'uhu wa ahibba'uhu wa ahlu karamatihi kuma sune ƴaƴan Allah kamar yadda suka faɗa kuma sune zababbin Allah kamar yadda suke cewa sha'abul lahil muhtar ma'ana sune fiyayyen bayi a cikin bayin Allah haka suke faɗa wa ahlu karamatihi kuma sune waɗanda Allah zai girmama su to sai Allah ya karya ta wannan abin da suke faɗa in dai da gaske ne abin da kuke to me ya rage muku ba mutuwa ba yace to su mutu kadzabahum Allah fi da'awahum sai Allah ya kare ta su wa qala in kuntum sadiqina fatamannaw al-maut in dai kuna da gaskiya cikin abin da kuke faɗa me yasa to ba ku san mutuwa abin da da gaske ne abin da suke faɗa to sai su burin mutuwa dan su je su samu wannan abin da suke faɗa cewa nasu ne to amma me yasa ba su burin mutuwa ce sai Allah ya ce ku yi burin mutuwa litasilu ila aljannati daral na'imi domin ku isa wannan Aljanna gidan ni'ima din fa innal habiba domin wanda yake kauna ya tamanna liqa a habibi ai yana kwaɗayi yana burin saduwa da abun ƙaunarsa ne kuma akbara subhanahu sannan Allah ya bada labarin cewa annahum la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda abin da suka gabatar ma kansu min al-auzari na laifuffuka wa dhunubi da zunubai al-ha'ida masu yawa wanda suka shiga tsakaninsu da tsakanin abin da suka faɗa faƙada sai Allah ya ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidi wa qala qa'ifa wasu kuma suka ce a wannan ayar da ta zo abin nufi daga cikin su akwai Muhammad ibn Ishaq babban malamin tarihi ne kuma kusan sa'a ne na Imam Malik a zamanin sa amma shi yayi fice a tarihi ake kira Muhammad ibn Ishaq huwa imam fi malami ne sosai a abin da ya shafi tarihi da sira na manzana sallallahu alaihi wa sallam ba wani sa a wannan lokacin muhammad ibn ishaq to daga cikin shi ma ya faɗi wannan yace hadhihi min jinsi ayatil mubahala wannan tana ɗaya daga cikin ayoyin da ma'ana na tsinuwa wa annahum lamma anadu cewa su yahuda lokacin da suka bauɗe suka ƙi karɓan gaskiya wa dafa ulhuda yanan kuma suka tunkuɗe shiriya ƙiri-ƙiri wa mun haka suka ɓoye gaskiya da ahum ila amrin yahkumu mun wa mu. sai manzo Allah sallallahu alaihi aka umarce shi cewa ya kira su zuwa ga abin da zai zama ma'ana hukunci tsakanin shi da su shine wato su yi da'awar mutuwa shine wa huwa an yad'u bil mauki a al-kadhib cewa duk wanda ya zama shine makaryaci to Allah ya kashe shi ko shi ko su manne abin nufi suka ce su'al wa du'a addu'a ce da kuma tambaya dan haka fatamannaw al-mauta du'u bihi ala al muqtil al-kadhib al dan haka ku yi addu'ar mutuwa kuma ku roƙa ga wanda yake makaryaci ne ta haukansa wannan duka tafsirai ne na ayar al-muhim dai ayar tana magana akan yahudawa ne kuma cewa yahudawa sun yi da'awar cewa su ne Allah ya fi so fiye da kowa Allah ya ce idan kuwa abin da suke faɗa haka ne to me zai sa ba za su yi burin mutuwa ba ai da sai su yi burin mutuwa don su yi sauri su samu wannan abin da suke faɗa to amma su makaryata ne tunda amma ana magana akan gaskiya ne shi yasa aka kawo misalin su na ƙarya wa ala hadha laysa al-muradu tamannahu li anfusikum da haka idan muka ɗauki wannan zancen na ƙarshe ba yana nufin su su yi burin mutuwa bane ga kawunan su kasatan kamar yadda masu zancen farko suka faɗa amma ma'anarsa ai udu, bil mauti wa tamannahu lil mubtil cewa ku yi kiran mutuwa ga wanda yake makaryaci ne tsakanin ku da shi annabin da kuke faɗa cewa hadha ablagu bi iqamatil hujja wa burhani sidiki wannan shine kai makura wajen tsaida hujja da kuma bayanin gaskiya wa aslama kuma shi ya kubutarwa min an yu'alidu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi fa tamannahu antum aidan a ce su zo su tunkuɗe magana shi su ce to kai ma kai burin mutuwa shi da ma ai bai faɗa abin da suka faɗa ba su ne da suka faɗa cewa su burin mutuwa ko su roƙan masa mutuwa in kuntum muhiqqina annakum ahlul janna in dai har kun cancanci aljanna din kamar yadda kuke faɗa li taqdimu ala thawabillahi wa karamati dan ku gabatar da kanku zuwa ga ladan Allah da girmamawarsa wa kanu ahrasa shay'in ala mu'aradati kuma su suka fi kowa kwadayin saba masa falau fahimu minhu ma zakarahu ulaika la araduhu bimithlihi wa aidan kuma ma da ya sake cewa haka nan fa inna nushahidu kathiran minhum يتمنى الموت لبر لبره وبلائه وشدة حاله ويدعو به kamar yana tunkuɗe magana farko da ta biyu yana ƙarfafa magana ta uku cewa abin nufi ana nufin su yi addu'ar cewa ko Allah ya kashe makaryaci a cikinsu domin da magana farko ne ai da yawansu wasu sun shiga cikin tsananin rashin lafiya ko wahala ko talauci ko wani bala'i sukan yi roƙon mutuwa ai وهذا بخلاف تمنيه والدعاء به على الفرقة الكاذبة ce amma dai waɗanda suke ɓangare makaryata ne ba sa yin haka fa inna hadha la yakunu abada wannan bai aukuwa har abada wala waqa'a min ahadin minhum fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam albatta kuma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayanta babu wani ɗaya daga cikin su da aka samu yayi burin mutuwa wadalika abin da yasa kuwa ba su yi burin mutuwan ba kuma ba su roƙan masa ba shine li ilmihim saboda sanin su bi sihhatin nubuwati ba sun san annabtarsa gaskiya ne haka koda za su yi wannan tsinuwar kansu za ta koma shi yasa ba su yi ba sun san ingancin annabtarsa da gaskiyarsa wa kufrihim bihim hasadan wa baghiya kuma ƙaryata shi da suka yi da cewa ba komai bane illa hasada da kuma wuce iyaka don haka shi yasa fala ya tamannau wa abada ba za su mishi wannan addu'a ba li ilmihim annahum humul kadimuna domin sun tabbatar da cewa su ne makaryata ne mala yace wa hadha alqawlu huwa alladhi nakhtaruhu wallahu a'lamu bima arada min kitabi ke shi ya fi karfafa zance na uku ke wannan shine zancen da ya zaba amma Allah shi ya fi sanin abin da yake littafinsa wa qala ibrahim al-khawas wanda daga cikin magabata yace as-sadiqu shi mai gaskiya la tarahu illa fi fardin yu'addihi aw fardin ya'malu bi duk mutum mai gaskiya in dai mumini na kwarai ne in ma ka ganshi yana sauke farilla da Allah ya wajabta masa ko kuma ya shagaltu da aiki na nafila ana duk wanda ka ganshi yana kiyaye farillai kuma yana shagaltuwa da ayyuka na nafilfili to wannan alama ce ta gaskiyar imaninsa wannan ita ce alamar gaskiya wa qala junayd junayd ce haqiqatu sidiki haqiqanin gaskiya an ce ma'anarta an tasduka fi mawqinin la yunjika minhu illa al-kadhib shine kai gaskiya a wajen da ba abin da zai tsirar da kai sai ƙarya mana ƙarya ce kadai za ta iya tsirar da kai a wajen wajen ya ce to sai ka yi gaskiya ya ce wannan shine hakikanin gaskiya mana in dai da za ka yi ƙarya za ka iya kukuta ya ce to duk wanda yi zama haka ne to shine mai gaskiya abubuwan yana da wahala shine halin ma yau kenan mutum za ga in yai karyar zai iya kubuta amma kuma ba ita bace ya kamata ya faɗa ce to mai gaskiya shine shine ya yi gaskiya a wajen da ba abin da zai kubutar da shi sai karya to in ya yi gaskiya a na wajen shi ake nufin mai gaskiya wakila wasu suka ce kuma talatun la tuhti usadika abubuwa guda uku ma'ana ba sa rabuwa da mai gaskiya alhalawa ko a wajen shi ba sa tsorata shi ko jin daɗi ko kuma yawan wato asalin eh, ke yawo haka nan ko kwarjini a waɗannan abubuwan ba sa rabuwa da mai gaskiya wafi asarin ilahi wani asar da aka rawaito yawanci irin wannan asar ɗin malam bai bai danganta su daga inda aka samu domin yawancinsu ba su da inganci sai dai kawai malamai sukan ambace su wani lokacin saboda faɗaitarwa ko ana nasiha ko ana wa'azi a faɗi wani abu na magana ko da ce ba abin nan ba ce ya cikin wani azar da ake danganta shi ga cewa Allah ne ya faɗa kamar shi ma yana da kokonto akan ingancinsa ya za ce bi athar ya ce man saddaka ni fi sarirati duk wanda ya gaskata ni a cikin koyansa saddaktu fi alaniyatihi inda ni kuma zan gaskata shi a cikin bayina a fi ana ka duba ma'anar abin haka ne to amma ya tabbata haka ko bai tabbata amma ma'anar shi gaskiya ne domin kana iya samun wani hadisi ko wani zance ya zo ma'anar shi gaskiya ne amma bai tabbata haka ba in gane ko kamar misali abin da ake dangantawa cewa Allah ya ce tashi in taimake ka wannan bai tabbata cewa haka ba amma ka duba ma'anar abin ya eh, wanda ya tashi ya yi da gaske Allah zai taimake Allah ya ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana da haka aka ɗauka ya mana duk wanda ya tashi ya dage Allah zai taimake shi ko to irin wannan yana iya zuwa ma'anar shi ta zama haka ne amma kar ka danganta shi ga Allah gane ko domin idan baka san ingancin shi baka danganta shi kamar kama Allah ƙarya ko annabinsa wa qala sahal ibn abdullah at ɗaya daga cikin magabata shine sahal ibn abdullah yake cewa awwalu khiyanati siddiqina hadithihim a anfusi farkon abin da zai zama na ha'inci na masu gaskiya inda zai auka cikin wani abu na ha'inci ne shine zancen shi da zuciyarsa ma'ana abin da zuciyarsa za ta dinga raya masa wanda yake ba haka ne wa kala yusuf ibn asba shi yusuf ibn asbab yake cewa li an la an li an abita lailatan wa amilu allaha bisidqi ahabbu ilayya min an aqliba bi sayfi fi sabilillah yace wallahi in kashe dare na ina ta'amuli na tsakanina da Allah ta'amuli na gaskiya na tsare gaskiya wannan shi ya fi soyuwa a gare ni fitar fiye da na fita na je na yi jihadi da takwabina gama jihadi ana samun riya ko akwai wanda suke fita jihadi ba dan Allah ba an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan cewa man eh, ani rajul yuqatilu hamiyatan wa rajul yuqatilu shaja'atan ko ayu fi sabilillah kada man qatala kalimatu kalimatullahi hiya al-ulya to aka sheke cewa da ya fita irin wannan jihadin da zai je ya nuna firgewa ko yayi dan a ce yayi ya ce ya gwammace ya kashe dare yana aikin da yake tsakanin shi da Allah ne na gaskiya domin a cikin dare in zaka tashi kai wani aiki ba wanda zai sani ai sai Allah ko amma jihadi dole za a san ka fita kuma an kai dan mutane ne dole za a faɗa cewa ai wane yayi to yace ya ya bibita ya kashe dare yana ta'amuli na gaskiya tsakanin shi da Allah fiye da ya fita ya je jihadi da takwarinsa domin akwai yiwuwan riya za ta shiga amma yanzu kai aikinka daga kai sai kai a cikin dare a ɗakinka ba wanda ya san me kake sai kai ina da ya take a ciki ba da zaka magiya mutane suna bacci idan kana da iyali ma ɗaya ɗakin naka kake abin da kake ko in karatu alƙur'ani ne ko sallar dare ne ba wanda ya san kana yi sai kai kaɗai ka san kana yi to haka wannan ya fi kuɓuta da gariya fiye da in a ce mutum zai yi a bainar jama'a ko abin da za yi a bainar jama'a wa qala al-harith al-muhasibi wannan shi kuma yace as-sadiqu shi mai gaskiya huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadlin lahu fi al khalqi min ajli salahi yace mai gaskiya shine mutumin da bai damu ba koda a ce duk imarsa za ta fada a idan mutane saboda yana kokarin gyara kansa yace wannan shine mai gaskiya koda a ce zai zuya idan mutane shi ya kokarin ya gyara kansa tsakanin shi da Allah ya ce ko da mutane ce abin da ya yi bai yi ba ya ce shi bai damu ba ya ce wannan shine mai gaskiya wala yuhibbu ibtila an-nasi ala mataqili dharri min husni amali sannan kuma yace alama ta biyu ta mai gaskiya wannan ita ce ta ce yace shine mutumin da bai kaunar wato mutane su ga daidai da ƙwayar zarra na kyawawan ayyukansa baya so wani ya san abin da yake aikata kyawa kuma akwai mutane wannan masu koya ayyukan su ba za ma ka san yana aikin ba ko akwai su suna nan da yawa yace to wannan shine ne gaskiya alama ta uku yace wala yakrahu an yabali annasu ala sayyi'i min amalihi shi bai damu ba bai kyamar dan mutane sun ga ya aikata wani abu wanda yake mara kyau ne ma'ana in mutane suna ganin laifinsa yace shi wannan bai damunsa fa inna karahatahu zalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum domin in ya mace haka ma'ana yana nufin yana so su dinga ya dinga su dinga ya dinga samun yabo daga gare su ne yace wa laysa hadha min alamati siddiqin wannan bai cikin alamomin masu gaskiya domin duk mai gaskiya ba zai dinga wacce kansa ba kullum gane ko akwai wanda kullum baya so a ce shi gashi ya shiga cikin wani abu wanda yake na kuskure ne kuma da yadda kake za ka yi kuskure kullu bani adam khata kullu bani adam khata su wannan adam yana kuskure duk da yake malam ya dan sa alamar tambaya akan wannan magana yace wa fi hadha nada akwai alamar tambaya a wannan da anna karahatahu wuli ila innasi ala masawi amalihi min jinsi karamatihi lil darbi wal maradi wa sa'il al alam yace to ai dan yana kyamar mutane su kar su leka munanan halayensa wannan tamkar wato kama abin da ya shafi rashin lafiya ne da wasu abubuwa cewa hada amrun jibilli dabi'i wannan abu ne na dabi'ar dan adam wani yana cikin wani yanayi bai so wani ya gansa dabi'a ce ta dan adam yace la yukhriju sahibu wa an yasiki amma nan bai fitar da mutumin daga gaskiya la ma musamman ma idza kana qudwatan muttaba'an in ya zamanto shi abun koyi ne kuma shugaba fa inna karahatahu lidhalika min alamati sidqi domin kyaman shi da wannan alama ne na gaskiyarsa bi anna fiha mafsadataini na farko yace akwai abubuwa tattare da haka guda biyu mafsadatu tarkil iktida'i bihi wa ittiba'uhu ala alkhairi wa tanfidihi ko dai zama za a daina bibiyan sa za a daina kwaikwayon sa za a daina koyi da shi kuma za a daina bin shi cikin ayyuka na alkhairi wa mafsadatu ibtida'i juhalu bihi fiha ko kuma jahilai su dinga koyi da shi don haka dan mutum ya kyamaci mutane su ga wani yanayi da yake ciki mara kyau wannan ba laifi bane wannan ba laifi bane kamar yanzu misali wani bai da lafiya bai gaya ma mutane kuma bai so wani ya sani ya fi so ya bar shi tsakanin shi da Allah to wannan alamar ƙarya ce ko alamar gaskiya ce mana ya ce wannan alama ce ta gaskiya alama ce da take nuna gaskiya mana ya nuna danganarsa da komawarsa zuwa ga Allah kuma ya tabbata cikin wasu eh, zantuttuka wasu zantuttuka suna nuna ba a so mutum ya dinga ma'ana bayyana yanayin da yake ciki ko da yana cikin wani hali ba a so ya bayyana shi Zama in ya zama hali mara daɗi ne ko ya ce shi ne ya fi a kan bayyana shi ya ce don haka don yana gudun kar mutane su san halin da yake ciki ya ce wannan la tunafi sidqan wannan bai cin karo da gaskiyarsa a kamar yanzu manzo sallallahu alaihi wa sallama da zai yi kwanaki bai sha abinci ba amma sabon shi ba sa sani kuma bai gaya musu kuma baya so su san haka in ba dai hadi ya kai hadi ba kamar yadda wata rana ya fita da tsakar rana yana neman abin da zai ci babu ya ci karo da abubakar da umar radiyallahu anhu ya ce me ya fito da ku wannan irin lokaci suka ce abin da ya fito da kai mana saboda sanayyar su da shi da sanin mu'amalar su da shi sun san halinsa da sauransu sai suka ce abin da ya fito da kai shi ya fito da sai suka daga cikin su kowa ya daura dutse a cikin shi da igiya wai saboda su ji dai kama ko wani abu a cikin su saboda yunwa to shi da ya daga cikin sa sai suka ga dutsunan guda biyu ne ba ɗaya ba kaga al'asul shi bai gaya musu ba ya ɓoye musu to wannan koyin da za a ce sai a ce saboda ma'ana ya ci karo da gaskiyarsa na ya ci karo da gaskiyarsa su ma da sun koya ba su faɗa ba sai da ya tambaye su da ƙarshe kuma Allah maɗaukacin sarki ya buɗa musu arziki suka shiga wata gona suka samu abinci da ruwa suka sha har yake cewa ai wannan ita ce ni'imar da za a tambaye ku kai ranar tashin al almuhim ma da ce ah, akwai irin wannan din na koyewa din ko kyamar wani ya san halin da kake ciki da ya ci karo da gaskiya shine Allah ya kuna lahu muradun siwa imarati halihi inda shine kawai yana so ya nuna cewa shi wani ne a wajen mutane idan yayi nufin haka ne kuma da yace wannan shine ba kyau wasu kunahu fi qulubihim ta'ziman lahu kuma su dauke shi wajen girmamawa a gare su gane ko yace to irin wannan shine yace fa lauka kana muradu تنفيذا لأمر الله ونشرا لدينه وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ودعوة إلى إلى الله فهذا الصادق حقا شو إن أما من فسر dan ya zartar da wani umarni na Allah ne yasa yake kyamar haka din ko kuma isar da addinin Allah ko umarni da kyakkyawa ko hani a kan mummuna ko kuma kira zuwa ga Allah yace to wannan ne gaskiya ne hakikanin gaskiya Ya ce, wallahu ya ya'lamu sara'ira qulubi wa maqasidaha Allah shi ya san abin da zukata suke koyo ba wanda yasa ce ga abin da yake zuciyar wani mala yace wa Abunnu anna hadha huwa muradul muhasibi bi qawlihi yace wannan shine abin da malamin can yake faɗa cewa shi shine gaskiya bai kyamar mutane su san halin da yake ciki ko da ba daɗi fa innahum yuriduna zalika qubulan wa dukulan fi ya'ani domin suna nufin wani abu ne wanda yake na neman lada kawai yace fa radiyallahu an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu haifu qala Allah ya yarda da Abubakar ya kara masa yarda tunda Abubakar radiyallahu mu yana cewa la na man ka baina salati was Ya ce, wallahi sai na yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka ma'anarsa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu daga cikin larabawa da yawa sun yi rida amma da ban zaɗe da musulunta ba Yawancin su sun yi rida suka ce a tunda annabi ya mutu kuma dama shi muke ba zakka to ba za mu ba shi zakka bai shi wannan da ya ce shi ne yake halifansa amma dai za mu yi sallah suka ce su za su yi sallah tunda ta Allah ce amma zakka dama dukiya ce suke cirewa su ba annaban Allah da sanya kai inda ya dace to tun da annaban Allah ya rasu ba za su ba kowa zakka ba wanda suka yi da sun kasu kashi kashi wayannan su ne bangare na farko wanda suka ce su za su yi sallah amma ba su ba da zakka ba akwai waɗanda suka ce a'a su ba sallar ba zakkar sau su ba su da wani shugaba su sun bar musuluncin gaba daya akwai bangare na uku da suka ce su tun da ma annabin ya rasu to ba su yadda da kalifancin shi ba akwai wasu mutane da suka yi da'awar annabta don haka abin ya tashi daga kan shi ya koma ta shi ko wannan su ne kashi uku to shi abubakar radiyallahu annu duk ya hada su gaba daya Ke sawa'un masu karyata annabi wanda ba su yadda da kalifancin sa ba hatta wanda suka raba tsakanin sallah da zakka yace sai na yafe su domin Allah bai taba raba su a Qur'ani ba Allah cewa yake waqimu salata wa atu zaka Allah bai taba raba su ba ya za ku yi kurara su ko kenan da ita sallah da zakka abu ɗaya ne Abubakar radiyallahu anhu yace yasa yace sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka yace wallahi ina muku rantsuwa da Allah law manaquni anakan aw iqalan idan da za su hana ni wato karamar shi shine al'ana ko kuma igiya da ake ɗauri da ita inda a ce ita ce suke ba manzala sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa kuma ya rasu yanzu suka ce ba za su bayar ba ya ce da laƙataltuhum alai ya ce wallahi sai na yaƙe a kai kaga alama ce ta gaskiya ko shi yasa ake cewa malamai suna ba da misalin cewa wasu mutane guda biyu sun ba da wani misali wanda ba a samu na hukunsu ba ana cewa abubakar yawman ridda wa ahmadu yawman fitna cewa abubakar lokacin da aka yi ridda duk sahabbai suka ce su fa mafi yawancin suka ce ba sa goyon bayan abin da ya dauka ya ce wallahi in shi kadai ne sai ya yanke shi haka aka tsaya sai da suka zo suka fahimci abin da yake faɗa gaskiya ne suka tsaya a kai daga baya suke zo suke cewa ashe lallai abin da abubakar ya hango mu ba mu hange shi ba haka nan imamu ahmad lokacin da aka ce aka fito da fitinan cewa alkur'ani ba zancen allah ba ko imamu ahmad yana daga cikin wanda suka tsaya aka yi azabtar da su dai ya ki canja magana sai ya tsaya da gaskiya wasu malamai da yawa sun azabtu suka wahala suka ce sun haƙura sun amsa sun ba da kai shi kuma ya ki ba da kai to kaga wannan alama ce da take nuna gaskiya sai ce fa hadha wa amsalu irin wannan abin da ya bijiro daga abubakar da kwatakwacen irinsa ya udduna suna kirga shi wa hu min sayyi'il a'mali inda al-awami wal juhad wajen jahilai da wawaye suna ganin cewa wannan mummunan aiki ne wai da abubakar yayi da ba mummunan aiki bane wa qala ba'du wasu ka ce man lam yu'addil fardad da'ima lam yuqbal minhu al al mu'akkad cewa duk wanda bai sauke farali na dindindin ba ma'ana aikin farilla na dindindin kamar sallah da ake yin ta kullum to ko yayi wani aiki wanda yake a rubuce wani lokaci ba za a karba ba shine kamar azumi da ake yin shi a Ramadan kawai kenan duk wanda ya bar farillai ba za a karba mishi sauran ayyukan ba kila aka ce wa man fardu da'im aka tambaye shi meye farilla ta dindindin kala yace as gaskiya ake nufi wa kila aka ce man talaba Allah bi sidqi wasu ka ce duk wanda ya nemi yarda Allah da gaskiya a abahu mirqatan Allah zai bashi wani abu kaman madubi ya busuru fi al-haqqa wal batil zai dinga ganin gaskiya da barna ba wai ana nufin madubi na gaskiya ba ma'ana duk wanda ya nemi yarda Allah da gaskiya Allah zai bayyana masa abin da yake barna ne zai iya ganewa sannan kuma zai iya gane abin da yake gaskiya ne wakila wasu suka ce alaika bisidiki wato ka yi riko da gaskiya haisu ta kafu an ya ka inda kake tsoron gaskiyar za ta cutar da kai ka yi riko da ita domin ita gaskiya duk inda mutum ya riko da ita baya jin kunya baya kunyata kuma baya halaka fa innahu yanfa'uka domin za ka amfane ka duk inda mutum yayi riko da gaskiya sai ta amfane shi da in kadiba cewa kuma ka rabu da ƙarya haisu tara annahu yanfa'uka inda kake ganin cewa ƙaryar za ta amfane ka fa innahu yadurruka to za ta cutar da kai wakila wasu suka ce ma amlaka tajirun saduqun duk wani wanda yake Dan kasuwa ne mai gaskiya suka ce bai taɓa shiga hali na taɓarɓarewa na wahala ba inda yana da gaskiya ala faslun mare ya sake kawo wani fasali da yake magana har yanzu akan gaskiya ya ce asirku ismun li haƙiƙati shai'i bi ainihi husulan wa wujudan cewa ita gaskiya bayani ne akan haƙiƙanin abu a aikacensa a samansa kuma sai ka ba da bayanin abin da yake nan ne abin da yake na hakika shi kake zartarwa shine gaskiya as huwa husulu shay'i wa tamamihi shine samuwar abu da cikansa wa kamalu quwwati da cikan karfinsa wa ijtima'u ajza'ihi kuma kowane bangare nashi ya haɗe wannan shine gaskiya kama yuqalu kamar yadda ake cewa azimatun sadiqa himma mai ta gaskiya idza kana tsawiyatan tamma idan ta kasance tana da karfi cikakkiya wa kadhalika ana cewa mahabbatun sadiqa wannan kauna ce ta gaskiya wa iradatun sadiqa kuma nufi ne na gaskiya yanzu kamar alal misali kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kaunar shi ta gaskiya ha ta mushi biyayya dan mutum ba zai zo ya ce yana kaunar annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yukhalifu kuma yana saba mishi ba kaga wannan mahabba ce gai ka?' ko ta ya za ka zo ka ce kana ƙaunar wani kuma kana saba masa mutum ya ce yana ƙaunar Allah amma kuma bai sallah ina ƙauna take ko mutum ya ce yana ƙaunar Allah amma bai azumi ko ya ce yana ƙaunar Allah amma yana shan giya ko yana zina ko duk da yake ana samun wani irin hali na canji wanda yake ba na dindindin ba an zo da wani mutum gaban manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya sha giya aka mishi dan giya ba ta da wani iyakantaccen hadi lokacin aka dake shi aka sake kawo shi aka sake kawo shi daga mai duka da takalmi wani ya tsinki ganyen dabino ya dake shi ana yin haka dai dan a kwabe shi a nuna mishi rashin kyan abin da ya aikata sai wani daga cikin mutane ya faɗi wata mummunar magana a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mummunar magana kakka Ya yace domin kuwa wannan zai taimaki shedan a kansa manzo Allah yace innahu yuhibbullaha wa rasulahu shi mutum yana kaunar Allah da manzon shi haka kenan a shan giyan da yayi har aka kawo sa ila wani abu ne wanda ya aikata da saban Allah amma ba wai ya cire mishi kuma kaunar Allah ba ma mutum ya zama a dindin ɗinsa yana sabawa ko wannan ƙauna ce wacce take ba ta gaskiya ba kuma ƙauna ce mataki-mataki ne yanzu gwargwadon yanda wani ƙaunar shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi ne ya wake shi A hadi daraja wannan matsayinsa kenan ko wani kuma yana ganin ƙaunarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare shi duk inda ake kokarin ɓata shi hadi daraja ko wani kuma yana ganin ƙaunarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine zai iya fansar da kansa da rayuwarsa da komai ma saboda tsare shi hadi mahabba daraja wani kuma ya hada wannan gaba daya tare da mishi biyayya da kuma nisanta abin da ya hana to kaga mataki mataki ne a cikin kauna mataki mataki wanda ƙaunarsu kauna ce wacce take kawai ta ta ko ta buri akwai kuma wanda kauna ce ta aikace saboda haka dole a dinga bambancewa tsakanin irin wannan domin dan ka zo kana nuna wata alama ta kauna kaga ga kaman kai kadai kake ƙaunarsa. wani haka yake dauka ko ko misali a wani irin yanayi ko wani salo yanzu kamar yadda za a dauka duk wanda bai yi bikin da ake yi ba na cikin wannan wata baya kaunar annabi lakin hada sani gaskiya ne cewa duk wanda bai yi ba baya kaunarsa ko da ai yaro su sahabbai ba su yi ba suna kaunarsa ko ba sa kaunarsa a to ashe wannan kaunar ba anan take ba ko nan dan mutum ya zo bai yi wannan abun ba to ba za ka zo ka ce ai wannan makiyin annabi ba ko saboda akwai waɗanda suka fi mu ƙaunarsa kuma ba su yi din ba yana da kyau a dinga la'akari da irin waɗannan abubuwa ne sai yanzu wani yana ganin cewa in dai har kai ba kai ba ba kai kana cikin waɗanda za a kore su ma ranar tashi a kiyama ce wannan baya tare da annabin Allah ko saboda me saboda saboda bai yi murna da bikin aihuwarsa ba shi kan shi fa wanda ake yi din ake masa me yayi ranar kuwa samun azumi ya yi al'afdal in ma mutum zai koyi to ya azumi wa ya so wanda shi shi ya yi aka ce me yasa kake azumin litinin ya ce za ka yawmun wulittu fi wa bu'ittu fihi shine ranar da aka aiko ni kuma ranar da aka haife ni yace to yana azumi shukuran lillah yana mai godiya ga Allah kan kuma suna ce ta annaba annabu eh, banu isra'il da suke azumin ashura mai suka ce za ka yau na najjallahu eh, bani isra'il ranar da Allah ya tsirar da banu isra'il ne daga fir'au wa ahlaka aduwa sai suka yi azumi manzala sallallahu alaihi wasallam bai zo ya ce kar ayi wannan azumin ba me yace yace kuma ku nahnu aula bi musa min mu muka fi su cancanta da annabi yace to shikenan tunda rana ne da aka tsirar da annabi Musa to bari mu taru mu yi wani biki na musamman bal ja'alu siya sai suka sanya shi azumi haka nan ana hakaitowa malaman tafsiri ga annabi Nuhu alaihi salam to a lokacin da Allah ya tsirar da shi daga wannan ruwa da halaka yayi azumi da wasu na cewa shi ya fara yin azumin Ashura a wajen wasu malamai wanda ku a saboda haka akwai mahabba sadiqa akwai kauna wacce take ta gaskiya akwai irada sadiqa akwai nufi wanda yake na gaskiya wa kaza qauluhum halawatun sadiqa za a ce wannan dandano ne na gaske idan kanat qawiyatan tammatan thabitatul haqiqa idan ta zama mai karfi ce cikakkiya ce kuma ta tabbata lam yanqus minha shay ba abin da ya rabu wa min hadha aidan daga cikin wannan ana iya cewa sidqul khabar zance na gaskiya li'annahu wujudu muhbari bin haqiqatihi fi dhihni sami domin duk wanda aka bashi labarin ya ga abin yanda ake faɗa yace fattamamu wal wujudu nau'ani cika da samuwa kashi biyu ne akwai wanda yake na waje akwai kuma na tunani fa idza akhbarta al mukhataba bi khabarin sadiqin hasala lahu bi muhbari anhu fi kamalihi wa tamamihi fi dhihni da in ka ba wani wanda kake ba labari in ka mishi zance ka gaya masa zance na gaskiya to zai samu wani abu a cikin tunaninsa wanda yake cikakke kuma wanda yake ba kwanto a cikinsa wa min ya ce daga ci wannan akwai wasu wasfuhum ha bi annahu sadiqul ka'u suna siffanta takwabi mashi da cewa mashi ne wanda yake mai gaskiya wato asalin kafuwa إذا كانت كعوبة إذا كانت كعوبة صلبة قوية ممتلئة idan ya zama sandar tashi da aka saka abin nan din a jiki mashi cikakkiya ce kuma mai karfi to sai malam yace gaskiya ma'ana daraja ce guda uku wa huwa ala thalathi darajat ngani ko darajoji guda uku ne na gaskiya na farko sidqul qasdi wannan ahammu shi shine gaskiyan nufi niyyarka ta zama ta gaskiya ce domin komai ana ginin shi ne akan mene akan niyya innamal a'malu bin niyya sai ce sinqu alqasdi gaskiyar manufa mana duk abin da mutum zai zama yana da manufa ta gaskiya a zuciyarsa hadi ya darajatul ula yace wa bihi yasihu ad-dukhul fi hadha ash da shine ake samun ingancin shiga addinin Allah domin ko da mutum munafukai ne ya cire su a addinin Allah saboda ba su da sidqul kasbi niyyar su ba ta gaskiya ba ce ko na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim abinda suka faɗa a bakin su daban nufin su daban haka sidqul kasbi da shi ake shiga addinin musulunci yasa ko da mutum zai zo ya furta kalmar la ilaha illallah ya shiga addinin Allah in zuciyar shi bata gaskata ba to wannan bai shiga addinin Allah ba mana ko da a wajen mutane a fili ya shiga addinin Allah amma wajen Allah babu gane ko yasa malamai suke cewa shi al-iman huwa itiqadun shi imani hakikanin imani shine zuciya ta kudince shi a samu manufa ta gaskiya ko wa sai kuma zance na harshe mutum ya furta da harshensa sannan kuma amalin bil jawari gabbanka su tabbatar da haka kaga sai an samu abubuwa guda uku a samu cikan imani sai an samu sihhatul qasdi manufa ta gaskiya sannan kuma a samu qaulul lisan sannan a samu amalu ga bai su aikata to ya ce sihhatul qasdi ko sinqul qasdi wa bihi yasihu dukhul fi hadha shan wa yatalafa bihi kullu tafrid kuma duk wani sakaci yana iya kore shi wa yutadaraku bihi kullu fa'iti kuma za a iya riskan duk wani abin da ya guce gushe da shi wa yu'ammar yu'ammiru kullu kara duk wani abu da ya rushe yana ana iya gina shi da sidqu alqasdi da manufa ta gaskiya don ko da kai wani abu wanda yake mummuna ne ya rushe kana iya zuwa ka gyara ka, ka gyara shi mutum ne misali lokacin da ya shiga sallah ya shiga sallah ya fara karatu ma'ana sai ya shiga da niyyar na bayan shi su ji daɗin karatunsa haka babu manufa ta gaskiya amma daga baya yana cikin sallar sai tsoron Allah ya zo mishi fasahaha qasdahu sai ya gyara manufarsa kaga zai iya gyara shi a cikin aiki ya cire wannan abu da haka sai ya cire shi a cikin aikin sai ya gyara haka duk abin da ya rushe ana iya gyara shi da manufa ta gaskiya wa alamatu hadha sadiqi yace alamar irin wannan mai gaskiyar Allah ya ta'ammala da'iyatan tad'u ila naqbi ahdi kada ya kuskura ma'ana ya dauki wanda zai kira shi zuwa warware wannan alƙawarin kar ya biyayya ga shi wala yasbiru ala suhbati diddi kuma kada ya taba hakura da ma'ana abota da wanda ya ci karo da wannan wannan manufar tashi ta gaskiya wala yaqudu anil jiddi bi hal kuma kada ya kuskure ya zauna kullum ya zama cikin aiki malai yace abinda ake nufi da sinful qasdi kamalul azmi cikar himma wa al irada da manafa mai karfi bi an yakuna fil qalbi da'iyatun sadiqatun ila sulu, ya zama a zuciya akwai wani abu na gaskiya da yake tunkuɗa shi zuwa ga wannan abu wa mailun shadidun da kuma wata karkata mai ƙarfi wata ya karu sirra ala sihhati tawajjuh wanda za ta tanfasa shi zuwa ga abin da ma'ana yake nema da haka fa huwa qalabun nema ne wanda la yumazijuhu riya'un wala futur yace nema ne ma'ana gaskiya ce nufi ne wanda riya ko kuma kosawa baya cuɗanya da shi haka zuciyar za ta zama ba riya a cikinta babu kosawa kuma wala ya kunu bihi kismatun bihal kuma bai taba tara wani a cikin zuciyar da Allah ma'ana zuciyar ta shi gaba daya duk abin da zai ya tsarkake zuciyar gawa ga Allah shine wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu din ko qul Allah a'budu mukhlisan lahu dini haka zama ya tsarkake zuciyar gaba ɗaya gaba ɗayanta gane ko ya ce wala ya sifu dukulu fi sha'ani safari ilallah wal isti'dadi li liqa'ihi illa bihi kuma wannan gaskiya ne cewa tafiya zuwa ga Allah ba a taba samun ma'ana a shiga cikin ta in ba da wannan gaskiyar nufi din ba sai ka zama nufinka ka na gaskiya haka sai zuciyarka ta zama zuciya ce tsayayya ga Allah to duk abin da zaka yi in na neman cikin tafiya ne ga Allah to zaka yi shi ba tare da matsala ba to amma in tun daga farko abin ba a sa Allah a ciki ba to kaga za a samu matsala kamar misali ne mutum ya zo zai gina masallaci amma a asalin sa ba wai dan ya gina masallaci a raya ba yana so ya gina masallacin ne dan ya suna zai samu suna amma kuma zai rasa abin da yake nema ko kuma zai rasa abin da ake nema shine ba shi da wani lada kuma wannan gaba ce wacce take da hatsari sosai ga masu himmatuwa da ayyuka na alkai an gane ko ko misali mutum ne zai ciyar da wasu abin ciyarwa abin da zai fi fitowa misalin shine kamar misali masu ciyarwa da azumi zai ciyar da mutane da azumi amma bayan ya kare mutane yana so sai an ɗau hotonsa a nuna ah, yana yi ko duk da yake wani zai kawo uzurin shi ya ce ai saboda a wanda ya daura shi yana so sai ya gamsu a ah, ai wanda ya gamsu har ya baka abu ya yadda za ka yi ne ai bai bukatar wani abu da ko duk wanda aka amince masa to ma'ana an yadda zai yi sai dai shi kanshi wanda zai yi din bai ɗauko niyya ta gaskiya ba kila ba zai yi ba amma dai har ya san zai tsakani da Allah bai bukatar sai ya nuna ai ko sai dai shi kanshi wanda aka bashi ya zo ya yi idan shi karan kanshi bai gamsu ba amma in shi karan kanshi ya gamsu ya yarda da niyya ta gaskiya zai yi aikin bai bukatan ya nuna bai bukatan ya nuna saboda haka irin waɗannan gaɓoɓin suna da hatsari sosai in gane ko musamman ayyuka na neman kusanci da Allah irin waɗannan kamar gina masallatai kamar ciyarwa misali kamar tallafawa da wasu abubuwa to dole sai an yi da gaske domin ba haka ba ayyuka ne manya na samun lada amma kuma abu wanda yake kankani zai iya rubuta wannan ladan gaba ɗaya ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan gaba da take ciki wannan tsoka guda ɗaya ta gyaru komai zai gyaru har aikin ma zai gyaru ya ce ala iya iya kan duk a cikinta ne wannan abin yake faruwa ita ce gyaran aiki ita ce bacin aiki sannan kuma riya ma ana samun ta ne a cikin zuciyar aiki yasa sa mazala sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi na ji muku tsoron ashirkul asgar wato shirka wacce take mafi karanta gane ko shine wanda daga cikin magabata yake cewa italiya in aka tashi kwatanta ta ma'ana abu ne wanda yake yana da wahalar ka iya gane shi yana shiga aiki ba ta aiki amma yana wahala ka gane shi a cikin aikinka domin yadda ya kwatanta shi yake cewa kamar yanzu ne ka je ka samu cikin duhun dare ka samu bakin dutse ka samu tururuwa tana tafiya a kai ya za a yi ka iya gane tagunta akan wannan dutse ya ce to haka ne ya take a cikin aikin ba? wannan yana nufin tana da tana shiga ba za ka taba gane ta ba ba Allah ya tsirar da kai Ya yasa ko da mutum ya yi kokarin kubutar da kanshi daga ita din ta hanyar gaskata niyyarsa ta hanyar gaskata manufarsa to sai ya hada da neman kusanci da Allah ta yin addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam duk wanda ya aiki ya faɗi wannan ko a yayin fara wani aiki ko yayin da ya kare wani aiki to shikenan Allah zai tsare wannan aikin da gariya to kaga ana maganar sinqul kasbi duk abin ya shafi wannan abu a daina za je a kawo mafitar da za a samu shine komai idan babu ma'ana manufa ta gaskiya to kaga aiki ba zai yi kyau ba aiki ba zai yi kyau ba ba ba manufa ta gaskiya komi kyan shi kuma ba zai karba a wajen Allah ba tunda manufar ba an yi ta saboda shi bane ba a gyara manufar ba to za mu dakata akan wannan gabar za mu tashi gaba ta gaba ya ce wai talafa bi kullu tafri ah, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana zukatanmu da ayyukanmu daga abin da yake na riya na Allah ya tsarkake mana zukatanmu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu